shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani a yi sauraro lafiya. Keke jakadiya sahura, jakadiya sahura, misaki a ƙetaren nan, me ya saka baki jin magana ne jakadiya wai ba an cire ki daga cikin jakatun gidan nan ba me za ki je ki a wannan ketara yaya an yi ni kalan mun same ku lafiya mm, ina jin ki lafiya kalan wani irin abu ne ya faru kuma cewa ne an hana ki ketara wannan wajen me za ki je ki a can tara su nan kaltume tara su kuma mm. dakata me ya kawo ki ƙetare mai martaba me zaki wannan kadde wannan kulle-kullen da kika saba shi zaki aikata kina wani rikice min kina wani inda inda ni ma ta mara hankalin ce irin ki eh kina wani kita ina ina jin ki me ya kai ki ketaran nan ni wala ya da lafiya ta kuma daga mutuwa mai martaba sai ai ta wannan to ba zan wannan daman fa zan je daga gurin ya mai waje sai je gurin mai sauran mai baki an ce min mai kudan da ma wannan um, kiya gama inda inda kike ki gama na san manufarki kina sana kika ketara domin ki je ki kuma kullan munafircin da kika saba da kini bibi irin naki da magaruba fari to um, um, yaya menene ina ji kina wani inda inda ba sak kike sak shi munafuncin ba alheri bane wani sa'in inda ba dan haka ba ranar da aka binne miki layu da ban gaya miki ba Allah na tuba tuni ba ke kafa ta. Oh wai wani layu ba ba wani layu ba wani abin da aka binne ba wani abin da aka oh, binne mun. Allah ya ba mu sa'a. Gidan nan yanzu karatun Alkur'ani ake safa da yamma. har kwana ake tunda ubangiji ya sauka mana da sai ya dakuta a gidan nan ai mu alheri ya bayyana duk wani mai munafurci sai dai ya kare masa eh sai ya dakuta ta sauka a gidan nan Allah ya kare masa Allah ya albarkaci ah, sai ya da eh amin sai ya dakuta ba eh, eh sai ya dakuta Allah ya gafarta mai amin ya rabbi eh, kowa ne ya saka za ta bi shi ta bi shi din ne ani ai gwa kowa ne ya saka za ta bi wallahi haka ne ta bi shi Allah ya rufa mana asiri eh amin idan ba tashi tsaye muka yi da ayar Allah ba eh. irin munafurcin ku wallahi wallahi ya koma muku ko wallahi abin mawuyaci ne ai wanda mu tashi da ayar Allah kan ku eh. ire-iren ku duk da sauran ke je kin wani suburbudo cinyo nan wajen mm. wai wai kin me ya kaki ketaren mai martaba me ya mm. kawo ki kai da baki daga baki daga cikin jakadin gidan nan me ya mm. kawo ki dan ka je ne miki rashin kunya da kika gana haƙin daro fa gado na zan dauka zan zo a wahala ne kuma in koma a wahala a raba gado ba to ki ai ga zance ya fito gado inna lillahi wa inna ilaihi to ke kina da magado a gidan ke da baki daga cikin jakadin abin gidan nan wani gado za a baki ai baki da gado a cikin gidan nan wallahi jakadiya sahura in sanar da ke Allah ne ya taimake ki mai martaba yana ƙasa yana ƙasa Allah ya mai sa rahama amma da biki isa ƙetaren nan ma ki ƙetaro wala biki isa ba saboda dan ba rayuwarsa ne wala biki isa ba kilibibi tun daga mutuwar sarki har yanzu ko da kilibibi za ku mutu ba Allah a ranku babu eh ba Allah a ranku kilibibi mm. kala kala in ba ke ba zuciya ta wa zan rike eh kilibibi kala kala kina wani inda sak ke? wallahi ta Allah ba taku ba da ire-iren ku eh, kuma muna nan wallahi mm. sai mun rusa ku da ke da ire-iren ku mm. da aya alkur'ani kuma da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, Allah ya muke ki A'a, dan Morrig yau kai ne a haka? Allah ja zamanin ki. Ai an kwan biyu ba a dan leko an gaisa ba. Wannan haka yake. Eh shi yasa na ce barin dan gangaro in zo mu gaisa. Na'am godiya nake. To masha Allah ya aka ji da aikace aikace. Alhamdulillah aikace aikace ai ba sa karewa kullun cikin sa muke. To madalla Allah ya mana da kyau. Amin amin. Ya kuma karatu. Mun ji ana ta karatu a cikin gida. A'a. Eh. <laughs> Karatu kuma, dan mor wani irin karatu ake a cikin gidan nan? Ah, Allah ta muke ki yaya mai kudan dan an ce ba an ce kun yi sabuwar wata sayyada ba? Tana ta ba da karatu? Eh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wata sabuwar sayyada a nan gidan take ba da karatu kuma take ba karatun. Amma na yi mamaki da baki samu da ita ba. dan mor wannan ai wasa kake yi dakata. Mm. To ai mun taɓa wannan firar. da jakadiya abu mm. take ban labari za a kawo wata sayyada ya ta zo gidan nan take sauka kwarai da gaske an yi haka sai ya dakutu ikon eh ni ma dai na samu labarin sunanta amma fa an ce tana da kokari dan har sauka ne da ita to ni dai eh. lamarin nan ba a gaya mun ba ban san da shi ba kuma wato yayi mai kudin nan na'am matan nan fa daga Sudan ta zo kuma daidai gwargwado tana da ilimin addinin musulunci hmm. eh don haka tana da kokari eh, don na samu labarinta sosai hmm. kuma ta zo ne wannan gida namu saboda banne-bannen da ake da makiran gidan nan suke yi oh. domin ta zo ta yi addu'o'i Allah Ubangiji ya yi. wata Rukiya kenan ta zo yi cikin gidan nan. Wannan haka yake. To zuwa za ta yi wa Rukiyan to me aka binne a cikin gidan ma har da wai to ne suwa yake da alhakin ɗauko wannan matan ma. To kin san akwai osoro. Mm. Ta san da zuwanta. Kuma an ba ta wuri keɓantacce saboda ba kowa ake so ma ya san da zuwanta ba kuma ya san da ita a wurin. Don haka tana ba da ƙoƙari sosai gaskiya duniya ta canza al'amarin mutanen gidan nan ya canza mm. amma kai dan more da hankalinka da tunaninka ta yaya za a ce wai an kawo wai mai sauka a gidan nan wai ana karatun alkur'ani kuma sannan a ce wai boye shi ake sai ka ce mai mugun abu ai ba abu dan ba a boye wannan in dai ba da ni fa jikina bai ban lamarin nan da gaskiya ba yaya ah, karki wannan tunanin ah, hafiza ce kuma kin san makircin su ciro ma da danginsa ko ba haka ba don haka karki ja da wannan al'amari kuma tunda aka ce addu'o'i take yi wa wannan gida to mu yi haƙuri kar mu shiga wani hurumin daban ko ba gaskiya ba to dan mora duk da haka dai ni fa zuciyata bata kwanta ba amma za mu ci gaba da gaya wa Allah gaskiya ta halinta inda gaskiyan ne ta Allah ce to Allah ya dafa mata in kuma ba ta Allah ce Allah ya tona asirin gaskiya ne amin to wannan al'amari mu karbe shi da kyakkyawar manufa ko ba gaskiya ba ai shi ne na gaya maka a yi addu'addi kuma na tabbatar maka ɗan mori mm. su fulani ba su da wani su fulani mazugal na gaya maka ba su da masaniya a wannan lamarin saboda da suna da masaniya tabbas za a yi takanas a gaya mu wannan zance kamar ya mai kudin kamar ya ba su da masaniyar wannan zuwan bayar Allah nan kamar ya babbar bakuwa za ta zo daga wata ƙasa za ta zo daga wata ƙasa a ce su matan gidan nan ba su san da zuwanta ba ban gane ba hmm. haba dan mori kana yin abu kamar yau ka fara zama a gidan nan ko kuma ba koyo ka shigo in dai ka dade a gidan nan abu nawa aka ba su sani ba aka kuma ke ci gaba da yin shi ba tare da sun sani ba ni kaga dan mori mu bazzancen nan mu dukufa da addu'a dan gaskiya ce halinta amma ni jikina bai bani ba na bai kwanta da labarin nan ba gaskiya ni ma jikina yayi sanyi da kika ce matan gidan nan ba su sani ba to amma dai yaya kamar yadda na faɗa a baya mu bar wa ubangiji ikonsa amma dai ki bibi al'amarin nan domin mu gane gaskiyar al'amarin nan ko ba gaskiya ba Hani za ta gaya wa san Allah tun kafin a haife ta yi na san Allah ɗaya ne, mm, inda ba don ma dai tonon asali ba, su ba a wannan ba ne suka wannan karɓi tuba, Hanni za ta nuna addinin Allah saboda zalunci kuma wallahi duk abin da take nufi sai na ɗauka ita sai yadda da aka kawo Allah na tuba mm, banda ma dai abu me ya sai ni dai abin ma dai sa kuka ga zan je gurin mm, mm, sai ba mata ce an ce ta zo da alƙur'ani alƙur'ani kuwa in je ya ƙona ni don wallahi na zuwa ƙona ni zai kuma an ce jawo aya take idan ta yi min alantara kaifa ba shi kenan ba la ba zan je ba aya Allah ba abun wasa ba ce astaghfirullah ya Allah astaghfirullah waye anan waye anan ne nake gani yau na yi farin gani a'a jakadu ya Allah ya ramanu sanin jakadu Allah ya taimaki mai girma ɗan maji. Aka ce mana an dawo, ashe ɗin da an dawo ɗin. Allah ya dalaka baka Allah ya daga alkhairinka. To, amin, amin, amin. To, ke yanzu jakadiya Allah ya da likafa ta dokin shi kenan a hau ba likafa, in ya da likafa ta kuma ya za a yi kenan. Tsoron kai daɗe magana ce to, Allah ya daga. Yawwa! Amma dai abin ne da rabon ne da ƙyar ne. gida an je ana ta binne layoyi. A gidan? Yi muna yin abubuwan da za mu yi Allah ya baka sarauta an ɗauko wata wai mm, mm, mm, me? Nawara. Nawara? menene haka kuma me karatun alkur'ani wace har yanzu kan naki a haka yake ne jakadiya wallahi ba ƙarya ne maka ba an kawo ta na'uwara tana nan in gaya maka duk inda aka yi binne-binne Allah ya baka sarauta nan sai kaga guri na yaƙi. A Jakadiya. Ah. Kina ji na? Eh. Mu da Allah muka dogara. Eh. Duk wani binne-binne da za a yi su yi su gama in Allah bai yi za mu yi mulkin nan ba shi kenan sai mu haƙura. Mm. In kuma Allah ya yi wannan gida gidan mu ne sai mun shigo shi wallahi. Haka ne. Eh. Ni ba daman na fi son ka gada. Yau to in aka ce an ba alu da yin yaran nan. yaro bai fi da yi ba wallahi ni na fi ganin mutuncin yarima batacce da wannan amma dai ne to shekaran jiya da wannan da shi da mai tsoron baki mm. yanzu nan ta bagurin da nake ce mata ki ji tsoron Allah ki duba ranar ki da ni tsoron mutuwa nake ta gama ci ma mutunci wai ya za a yi a baka za ta je ta samu resident idan ta samu resident sai ai maka yarfe wai a ce wannan a ce wannan wai tambari ma lokacin da mm, mm, mm, aka karbi wannan zama makoki eh. wai rana kaje gidanta to jakadiya ishiru do Allah do annabu ba na son wannan ki gutsuro nan ki haɗu nan ki jona da nan ba na son irin wannan zai Allah taimake ka ai shine idan ka haɗa zai baka riga sajijiya kuma can in gaya maka sai shi ciwo man yi sai ita mai soran bakin take cewa haka ina zo ina jin sai ciro mai ce asalinku eh wai ba ku gaji wannan ba abu iri-iri mai girma dan maji. Mm. Kuma sarauta nan idan aka gano kujeran nan caraf an zauna a nema numfasa lawa salamun alhamdulillahi mm. masha Allahu mm. dan gado ya karbi sarauta duka abu bai bu ba. Suka ce wai hayaki ne yake tashi akan ka saboda jifa. Eh, ka ce gobara. sai ka ce ɗaki mai gobara? Eh, kuma ba ku taɓa cin ɗawisu ba tun da Allah ya halicce ku. Tana sai a kama ma ɗan gwada gwaja wai sai ka ce haka kake ci. Shi kuma ɗan more. Kin ga tsaya da Allah da annabi. Jeki zan zo in neme ki wurin uwar sora na zo. Jeki. Allah ya taimake ka mai girma wan bai, Allah ƙara lafiya. Barka da warhaka. Barde. Ranka ya daɗe ni ne na shigo da yamman nan. Kwana biyu ba a leko ba. To amma na san yanayin hidimar da ake tewa al'umma to na san abin ya girmama. Eh, dole sai haƙuri. Eh, to. Sai haƙuri. Ranka ya daɗe abubuwan ne ka san sai haƙuri gaskiya. Abubuwan da yawa. Yau kuma da wacce ake tafi. To, ranka ya daɗe sai dai haƙuri wani ɗan tsokaci ne nike tare da shi tuba nike ranka ya daɗe na ga an tura sunayen wanda ake nema a naɗa sarki ranka ya daɗe tuba nike kuma ranka ya daɗe na ji kamar an ce ba sunan galadima tuba nike Allah ya taimake ka ina bardi Allah ya taimake ka tuba nike ka san shi wannan lamari abu ne mai wahala sha'ani kuma abu ne da ba jira ake tsayayi ba gaskiya ne eh, daga sanda aka buƙaci sunayen mabukatan nan aka turo su san ƙoƙari muke idan aka ce an turo da sako to a kai shi muhallin shahid da sa gaskiya ne tuba ni kiran kai da aka riga aka turo su aka riga aka tura su da suka ga suka kai kuma ka san idan aka kai wa rasdan aka buga hatimi an tabbatar to kasan idan aka riga aka kai wa arazan ya duba sunan ya ga wane ne ya dace ya cancanta da ya zama sarki a wannan masarauta eh, daga nan ne kuma zai buga hatiminsa a jiki a dawo da shi a kuɗin da su suke da alhakin naɗa sarki su zaɓa a wannan masarauta gaskiya ne Allah ya taimake ka kuma nan tun da dama ba bakon abu bane kun san su za su yi kokari a nan kuma su ga sun kira shi cikin sirri sanar da shi kafin kuma a sanar da duniya Allah ya har lafiya to ka san wannan lamari an turo za a kira ya umarci shamaki kasa akwai kayayyaki na ka'idar cewar waɗannan kayan sai an ma ka same su an baka kake cikin wannan lissafin cewa kana tabbacin za ka zama sarki Allah ƙara lafiya sannan kuma a bashi dama ya je taho da wanda rabon ya riga ya fada a kan shi Allah ya taimaki domin a mai bishara da cewar shi ne aka yadda aka amince sunansu aka turo ya zama sarki a wannan masarauta to kaga bayan an riga an yi wannan kuma sannan ne fa za a zo a ga al'umma cewar ga wanda aka tabbatar shi ne sarki a wannan masarauta Allah ƙara lafiya gaskiya ran kai daɗe ai wannan dama ƙa'ida. haka take mun san ta dama Allah ƙara lafiya tuba niki to ai abin da ka tashi tun iyaye da kakanni ake yi ba za ka tsallake shi ba kai kuma ka tafi son zuciyarka me yasa da aka yi ta tatabar za mu fito mu nema muka ci mu duk wanda Allah ya riga ya bawa za mu mu bai'a iyakata idan aka ɗauko wani son zuciya na sarrai to nan ne fa mu kowa ya san hali ba kuma abun nan saboda mu damuwar mu aiwa al'umma adalci ina al'umma wannan masarauta mu shine babban damuwar mu kowa Allah ya bawa wallahi alhamdu Allah ya kara lafiya al'umma adalci to yanzu ran kai daɗe mai girma ga ladima idan ya dawo ya ji wannan labari wace makoma yake da ita a ta babar ne bayani nake ma amma ka kasa gane mene inda na dusa tuba ni kai baka ji an ce an cire wani daga kan mukamin sa matsayinsa an an kasa da shi ba a bayanin da nema na gaya ma wanda Allah ya riga ya ba to za ku ja da ikon Allah ne an kuma za ku ja to tuba ni ai kamata ya a ce ku ku zama masu kwantarwa da kowa hankali idan baka samu ba ai ba rasa rayuwarka kai ba sai mai hakuri wai bukatar muke da bukatar ne? ko bukatar wannan masarauta muke so ne Allah ya ƙara lafiya tuba nake tun daga inda kowa ya saka gaba a tsaya a wannan bar dai a dinga kwangwaba kwambaya a wannan dalla dalla aka zauna aka yi ma bayanin sa a wannan ba daidai bane da tuba nike eh, ba daidai bane ba tuba nike eh, ba daidai bane ba ni bari zan zan shiga daga ciki tuba nike to a fito lafiya eh, Allah ya ƙara lafiya ce mutane ana bayani bayani ake a ce ba za ka abin ba cikin ɓaci rai ma amsa sallama kana tafiya na maki ai duk abin da aka ce an ce hukuncin ubangiji sai a barci Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara a ba ɗari kai kuma sai kai tafiyar ka a neme ka shiru kamar an aikin eh, wannan bawa garin su tuba na kiran kai daɗe ka san ayyukan ne da yawa ina can ina ka dai koma bangaren ciroma subhanallah astaghfirullah a to ya astaghfirullah dan kai daɗe ai ko wani ne ya kama labarin cewa na koma bayan ciroma ka ce ba haka bane ba ranka to yanzu dai na'am akwai wancan mutumi wa kenan ranke daɗe gari na randa tara. Na'am. Na kira shi mun yi taɓin alli da shi. Akan me kenan? Akan sarauta na ce janye kuma ya janye. Ranka yi daɗi? Eh. Wancan ai shi da babu ɗaya ranka ya shi da ba yana nema ba ne ne ne ne ne ya mutumin da ya koma can inda yake tattaro iyalinsa da 'yan uwa da abokan arziki suka dawo wannan gari suna neman sarautar nan kuma ya kasan ya gaje sarautar nan kuma ka ce um, um, ba haka ba to wallahi ranka daɗe da ka san matsalar da ke gaban ka kai ba za ka tunkari na ran da na wata ke kono ba ne ba. Ni fatin da na dogara da Allah ba wata matsala. to ai duk cikin dogaro da Allah ne wannan sai kana yi kuma kai ma kana kana dan abin da ba a rasa menene to bari ka jin faɗa ma kana da aiki babba a gaban ka kamar yaya ina na bagara wannan kai dai ka san yadda birnin da ake bagarawa eh, to ka san mu iyayenmu da kakanninmu sun kakkashe mutanen su a yaƙen da muka yi to mutum kuma ka san ranka daɗe akwai yarjejeniya tsakanin birnin dala da bagwarawa eh. idan birnin dala sun yi sarauta bagwarawa za su amma birnin dala saboda ƙarfin ikonta ta yi kane kane da abin nan ta riƙe to ina mai tabbatar mara ranka duk lokacin da aka ce sarauta ta koma hannun bagwarawa wallahi birnin dala ma zama bai ɗan rima kake. Allah ya taimake ka, kuma wallahi ranka ya daɗi, bari ka ji in gaya ma. Shi ma mai um, na ɓagora wannan da kake magana, shi ma tattaro iyalansa rankata kaf sun da birnin dala ka san bagarawa suna da ƙarfi kuma suna da haɗin kai fiye da yadda ba ka tsammani kuma ina mai tabbatar ma yanzu haka ma tattaro iyalansa duka ya dawo birnin dala saboda ya shirya sarautar ma shi sarautar ya zo yi to shi mu nemo shi mana a'a to ranka ya daɗe a ce ya zo nan a ranka ya daɗe a ce ya zo ina to shi to waye shi a'a ai an ce mai nema baya fushi to gan gayan yadda za a yi yawwa alhamdulillah ranke dai abin da zai faru ka ban mun komai a na zan je in same shi in kwantar masa da kai ni na san ta hanyar da zan fi masa a ne. Allah ya taimake ka ka ga yan gaskiya eh ka ce duka bi kake ka daki nan ka daki can ni ka banna na saki baki han hai ina jiran ka kuma in ji can ka ne, nemi aiki nan ka ne mun aiki dai ya mun Ka gaya gaskiya. Ranke dai daɗe, ai bai kamata a ringa jin wannan da duka bakin ka ba. kai ka a dukkan ah, gaya ma da kai da umma mazuga ne suke zuwa suke gaya ma to wallahi mazuga rayuwa ce a haka a to ai kamar raba mu ake so ai a a don kai da haji kamar iyalan naka suna kuka ce eh, babu komai mu mu dora to ran kai dade ina so in tambaye ka wani abu shin wai har yanzu shi turo maka a kana nema masa sarauta ne ko kuma a'a kan kake nema sarauta wannan gala hanga rabu da shi shi har yanzu ni ne nake nema mai kuma mu je a haka to a to shi shi wannan ba sai an mai ba shi fa yake wa mutane dalai kan Allah dalai kan Allah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 masalauta ce in yan uwa mulki ga iko talatin ƙarfe ta kwarjini ga haiba mai dawa kai tari noma ga kiwo mai silken yaƙi da barare tari mai takobi da mashi